son kaka sai na bayyana na malaminmu wanda zai zo yi muna karatu shine shugaban majalisar malamai na jihar difa kuma sakataren karantarwa da horaswa na alkitabu sunna na ƙasa a sheikh malam salisu difa shi zai zo ya muna karatu yanzu insha Allah tare da shi akwai alarama imrana alisani maraɗi wanda zai zo ya kama mai karatu alarama imrana bismillah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 قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً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 masu amfani da kuma gamsarwa wanda malami na ƙarshe kamar yadda sauran malamai suka gabata da za mu taƙaita ka abin da ya gabatar maudu'i ne wanda yake hassas jiddan kadiyar da ta shafi matsalar shi'anci ko kuma mu yi magana a kan rawafid musamman a wannan ƙasa tamu da suka riga suka yi wa kansu mazauni kwakwara inda za a ce wata aƙida mummuna tana da hatta da jami'a da take yaye ɗalibai wannan ko shaka ba ba ƙaramin haɗari ba ne duk ɗalibin da aka yaye shi ma zai je ya yaɗa abin da ya ɗauko ne a wannan wuri muna fata allah ta'ala ya kare mana imanin mu allah ta'ala muke fata kamar yadda ya haɗa mu a nan ya fi mana zunubanmu ya haɗa mu da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna yan uwa masu daraja dare ya riga yayi abin da za mu faɗa bai taka kara ya karya ba kasancewar dare ya riga ya tafi idan muka duba za mu gani cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi allah ta'ala ya turo muna a matsayin shi na jagora wanda sai an bi shi za a tsira sai an yi masa biyayya za a shiryu babu mai shiga aljanna sai shiryayye duk wanda ya bata wuta ce makomarsa allah ta'ala yake faɗa gami da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir Allah ta'ala yake Allah ta'ala yake magana akan cewa hakika kuna da kyakkyawan abun koyi wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga duk mutumin da yake fatan haɗuwa da Allah lamin lafiya kuma yake ambaton Allah ambato mai yawa idan har adam yana buƙatar ya tsira a gaban Allah a gobe kiyama to dole ne idan yana son hakan ta kasance ya riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyi ya yi imani da shi a matsayin annabin da Allah ta'ala ya turo ba a wa Allah sai a tsarin da annabi ya zo da shi ya yi imani da cewa shi annabin nan duk abin da ya zo da shi saƙo ne daga wurin Allah ya yi imani da isma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam cewa labaran da yake bayarwa gaskiya ne babu tantama ko shakku a cikinsu sannan kuma ya riƙi manza Allah sallallahu alaihi sallam ya zame mushi abin koyi domin Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadi تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله تعالى يتي إذن ذاكو يمسا بيايا ذاكو كسان تشريو بمعنى وإن تطيعوه تهتدوا إذن كو مسا بيايا كو شريو إذن كو بكو مسا بيايا بفا بكو شريو با النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana gaya masahaban sai ke cewa ma min shay'in yuqarribukum ila Allah wa yudkhilukum aljannata illa wa qad bayyantuhu lakum wa amartukum bi babu wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga Allah kuma ya kai ku zuwa gidan aljanna face sai da na bayyana muku shi sannan kuma na umarce ku da yin shi haka kuma kishiyar haka wa ma min shay'in yub'idukum anillah wa yudkhilukum nar illa wa qad bayyantuhu lakum wa hazartukum anhu babu abin da zai nisantar da ku daga Allah ya sa ku shiga wuta face sai da na bayyana muku shi sannan kuma na gargaɗe ku cewa kar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ga mana cewa rayuwar nan a matsayinka na musulmi ko ma wanda ba musulmi ba tana cike da fitintunu masu yawan gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mali fitanan ka qita'il layl muslim ku yi gaugawa yin ayyuka na gari. kafin fitintunu su zo masu duhu kamar duhun yanki na dare yusmiru rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina fitintunu masu yawan gaske za su zo yanda ka san duhun dare idan aka ce rana ta fada babu wani lokaci ko ta awa da za a samu wadda za a ce maka ga haske ya bayyana sai idan gari ya waye to haka fitintunu za su zo a rayuwar dan adam za ka ga mutum ya wayi gari yana matsayin musulmi amma fitina ta zo ta gitta mishi kafin mareci ya zama arni fitina wani kuma da mareci yana matsayin shi na arni bi mana ya yi aikin kafirci gari yana wayewa Allah ya masa gyaɗar dogo ya gane ya tuba ya gyara ya zama to ya dawo yana a matsayin shi na musulmi bi mana babu sabati ko kuma tabbatuwa a cikin al'amari idan fitintunu suka zo suka gita daga cikin fitintunu yan uwa masu daraja akwai matsala ko in ce matsala ta rishin tsaro a ƙasashe da dama daga cikin ƙasashen musulmi wanda kuma addinin musulunci ya tabbatar mana cewa ni'ima ce babba Allah maɗaukakin sarki ya maka baiwa da zaman lafiya a garin da kake ciki domin wallahi idan babu zaman lafiya ɗan adam ya yi kaɗan ya bauta wa Allah kana ji kana gani inda aka aike ka inda ka girma inda ka saba inda ka san jama'a kake harkokinka za ka gudu ka bar wannan domin idan ana ta kai ba a ta kaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son makka na aka haife shi nan ne garin da ya fi kowane daraja a nan masallacin da ya fi kowane kima yake amma annabi ya bar garin makka ya yi hijira zuwa ina zuwa garin madina a lokacin da madina da ya je ana fama da rashin lafiya da cututtuka wanda sai da ya kai wasu daga cikin sabai suna ma fatan da a ce ba su yi hijira ba suna begen su sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a tun Allah ya raba garin Madina da bala'in da ke ciki amma annabi ya bar garin Madina ya bar garin Makka domin ya yi hijira dan ya tsira da addinin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Tirmidhi da wasu daga cikin malamai suka rawaito annabi yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi inda hukutu yomihi faka'annama izat lahu duniya bi hazafiriha man asbaha minkum duk wanda ya wayi gari a cikin ku aminan fi sirbihi yana cikin zaman lafiya a garin shi a yankin shi a garin shi a anguwar shi a inda yake rayuwa yana cikin zaman lafiya ba tashin hankali ba ɗarɗar babu komai aminan fi sirbi nema ta farko kenan mu'afan fi jasadihi a gangan jikin shi yana da lafiya babu cutar da ta kwantar da shi ba asibiti yake ba yana kwanci inda hukutu yomi yana da abin da zai ci a ran nan kadai ba an ce ba kutu usbu'ihi ko shahrihi babu wannan ba ko amihi babu wannan inda hukutu yomi abubuwan nan guda uku sai annabi ya ce fa annama izat lahu dunya bi hazafiha kamar Allah ta'ala ya bashi duniya ne ga baki ɗayanta an tattara ga baki ɗaya an meka mishi dan uwa idan ka tuna wa'annan ni'imomi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zanawa za ka ga da dama daga cikin mu Allah ta'ala ya bamu amma menene matsala shine godiyar mu ga ubangiji ta ka shi kuma Allah ya alƙawari shelai ya gaya wa al al-awwalina wal akhirin cewa ku shaida ku ji Allah ya ce wa ista azana rabbu wa ista azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala ya ce wa ista azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ku tuna lokacin da ubangijin ku yayi shela cewa la'in shakartum lalle in za ku gode masa akan ni'imomi da muku Allah ce la'in shakartum in za ku yi godiya la'aziran na rantsi sai na ƙara muku wannan yake nuna duk wanda bai godiya ba Allah bai mai alƙawarin ƙari ba kuma a rayuwar ɗan adam ni'imomi ba sa iya ƙarewa kuma ɗan adam ya yi kaɗan ya lissafa su domin Allah ta'ala ya baka ni'imar da ma baka tambaye shi ba Allah ya san kana da buƙatar sai ya baka ya baka ni'imar da ka roƙa wata ni'imar kuma kana nema Allah san ba alheri bane sai Allah ya hana ka idan lokaci yayi zai baka Allah ta'ala ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana الإنسان لظلوم كفار الله تعالى يقول وآتاكم من كل ما سألتموه Allah ya baku daga dangin duk abin da kuka roƙe shi idan kuka roƙi Allah ya'ya sai ya baku ya ba wani biyu ya ba wani ɗaya ya hana wani amma dai idan aka haɗa ku baki ɗaya in ba ka da ɗan ƙaninka yana da idan kai ba ka da shi yayanka yana da idan yayanka ya rasa kai kana da wa atakum min kulli masu sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da za ku yi kokarin lissafa ni'imomin da Allah ta'ala ya muku Allah ya ce ba ku isa ku kididdige su ba domin ni'imomin da Allah ta'ala ya wa da adam masu yawa ne amma mai da adam ya ɗauka a yau yan uwa shine ni'ima shine da adam ya tara dukiya mai yawa ya zamanto yana da 'ya'ya yana da gidaje yana da kadara kamar yadda ake faɗa in ba wannan ya samu ba to yana ganin cewa Allah bai masa baiwa ba wallahi duk wanda ya doka cewa ni'ima ko arziki shine kuɗi ko shaka babu yayi gajerar fassara ba haka Allah ta'ala yake nufi ba doki karamin misali da zaka ɗauki wannan aya abunda da dama daga cikin mu suna da an samu wata rana wani matashi ɗan shekara 27 baya azumi a cikin watan Ramadan a ƙasar da take musulmi ne kashi 99 cikin 100 da aka ce mishi dan me yasa baka azumi da ya buɗi baki sai ce me Allah ya muni da zan yi masa azumi me Allah ya muni da zan yi masa azumi ba ni da kuɗi ba ni da mota ga wadda nake so ba ni da kuɗin aure ba ni da gida nawa me Allah ya muni miskin domin Allah ya nuna ma alquran salihun li kulli zamani wa makan sai Allah ta'ala ya ce afala yanzuru al-insanu alam ji allahu aynayn alam naj'al ji allahu wa walisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn Allah ya ce dan adam ya duba ya gani alam naj'al lahu aynayn ba mu sanya mai idanu guda biyu ba wa lisanan ba mu sanya mishi harshe da yake magana ba wa shafatai ba mu sanya mai leɓe guda biyu na sama da na ƙasa ba wallahi wa'annan guda ukun da aka zana in aka zana ma ni'imarsu hadisi ingantacce a cikin sahih bukhari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya faɗa hadisi ne kudus Allah ta'ala yake cewa idan na amshi idon bawa na guda biyu da yake so ya yi haƙuri ya yi ihtisabi ya nemi lada a wurin Allah Allah ya ce ban tana da mai komi a gobe kiyama ba sai gidan aljanna ido ni'ima ta ido guda biyu a matsayinka na musulmi ba arni ba a matsayinka na muwahidi ba mai yin shirka ba a matsayinka na ahlus sunna ba mai yin bid'a ba sai Allah ya jarabe ka kai maganin kai maganin amma idanun ka rasa sai ka yarda cewa Allah ne ya kaddare daga aiwuwa ta zuwa yau gani na zai tsaya ka yarda da wannan Allah ya ma alƙawarin gidan aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana cewa gami da ni'ima ta rayuwa ka daina duba na sama da kai ka rinka duba na ƙasa da kai sai annabi ya ce fa huwa ajdaru Allah tazaru ni'matallahi alaikum wannan zai sa ba za ku rena ni'imomin da Allah ta'ala ya muku amma idan kullum ina duba na sama da ni ina duba wanda ya fi ni ba na duba wari ba na duba na ƙasa da ni to ba yanda za a yi in gode wa Allah domin idan ina duba na sama da ni so nake in cin mushi kullum in riske shi in samu abin da ya samu amma idan zan a duba na ƙasa da ni bai samu abin da na samu ba dole ne in yi wa Allah godiya ashe ya bani abin da bai ba wani ba idan ku za ka gode to Allah ta'ala zai ƙara maka yan uwa maganar da muke akai akan ni'ima ta zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na jagora ya bayyana mana halaye da dama da zamu yi domin a zauna lafiya ya bayyana mana abubuwa da dama waɗanda suke kishiyar haka ne cewa mu nisance su daga ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa hatta a matsayinka na mutumin ƙauye ko a matsayinka na mai yawo da makami a da mutanen ƙauye kai har a yanzu in mutum ya zo zai shiga gari za ka gan cewa da makaminsa a wuƙa ce ko kuma mashi ko wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya shigo kasuwanninmu mu yana rike da makami face sai ya rike inda yake da tsini ko kuma kaifi don kar ya ne kar ya je jima wani ciwo ba tare da ya sani ba kuma ba lalle ba ne wancan da aka jima ciwo ya fi idan yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yana nan kusa cikin littafin ahkamu jana'iz na Sheikh Nasiruddin Albani annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan cewa dukkanin shahidi wanda ya shahada a yaƙi na musulunci wanda aka yi shi don Allah yadda manzan Allah ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga jinin shi ya diga Allah zai yafe mai dukkanin zunuban shi gabaki ɗaya banda bashi komi na shi ya ƙare banda bashi kafin ya bar duniya Allah zai nuna mai gidan shi a gidan aljanna sannan Allah ta'ala zai amintar da shi ba za a mai tambaya kabari ba sannan idan aka je kiyama sai ya ceci mutum saba'in daga cikin dangin shi wanda zai taho da su ya ceto su a je gidan aljanna tare da su duk wanda aka ce zai ma wani hanya ai ka san yafi karfin wannan hanyar sai da ya same ta tukun yayi wa wani ba shi ba mutum saba'in daga dangin shi amma duk da haka annabi yake gaya masu habbai yake cewa la tatamannu liqa al'adu واسألوا الله العافية fasbiru لقيتموهم فاصبروا ta ta تحت ظلال السيوف la tatamannu liqa latu kada ku yi fatan haduwa da makiyanku da suwa yake magana kamar yadda malami da ya gabata idan ana magana kai tsaye da damir wanda yake na muhatab kai tsaye sahabban annabi kafin kowa ya biyo baya sahabbai ne wanda Allah ya yarda da su ya musu alƙawarin aljanna annabi ya ce kar ku yi fatan haduwa da maki waye makiyin su arna amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk da darajar shahada yaƙin da suke tare da shi suke yi annabi ce kada ku yi fatan haɗuwa da muke ku dai ku roki Allah ta'ala ya baku ku waraka zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali duk lokacin da kaji mutum ya ce a yayya a tada hayaniya a yi mutsi mai ganin ba iya gani ku shakka babu ya jahilci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na iya yin shahada a bisan garin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al shahid mutumin da rishin lafiya ta ciwon ciki ta kashe shi shi ma yayi shahada kada mutum ya taba doka cewa wannan magana ce ta kore jihadi abadan da mutane sun kaskashi uku a irin wannan mas'ala take faruwa akwai mai cewa tunda an samu wasu suna yin jihadi ba ta ga hanyar da shari'a ta ce ba ba tsarin da annabi ya zo da shi ba har ya kai ana kiran wasu musulmai kawai gaba kiɗe daga an ga musulmi sunan shi ɗan ta'adda sai wani ma ya ce maka jihadi ya ƙare tun bayan annabi da ya tafi wannan magana kuskure ce akwai wanda kuma zai ce a'a gaba kiɗe mu da mu da anna ba rahama ba jin kai ba tausayi ba komai daga mun gansu kawai kisa ne wannan magana ita ma kuskure ce wane ne na uku shine cewa yanda sallah take da ka'idodi da hukunce-hukunce da ake yin ta annabi ce sallu kama muni usalli to haka in ka ta tashi jihadi jahid kama kana nabi jahid wannan ita ce ka'ida akwai sharuɗa suwa ake yaƙa in ma za a yi jihadi wa za a yaƙa yaushe ake yin yaƙi a ina ake yi shi dan irin wannan mas'ala take faruwa sai ka isko maƙiyan musulunci da kuma jahilai cikin musulmai idan suka ga wani daga cikin mutane ya aikata ba daidai ba a matsayin shi na musulmi to sai ya kokarin ya tuhumci musuluncin ga baki daya wanda kuma ko shakka babu wannan kuskure ne shi yasa masu hikima suka ce al isma dufinat yawma an dufina rasul cewa wani ma'asumi ne baya laifi wannan magana ta kare ran da aka binne annabi ran da aka kare mai wannan sifa hatta da sahabbai da ake magana akan su ana magana akan cewa inda za ka haɗa alherin su dubu ko abin da suka yi a rayuwa ka haɗa guda dubu za ka samu ɗari tara da casa'in da wani abu na kirki ne sai an samu ƴan kurakurai a ciki shi yasa wani mai hikima ya ce faman zallazi turda sajayahu ha kafal mar'u nublan an tu'addama wa wane ne za a bincike shi gabaki ɗaya a ce dukkanin duk abin da ya aikata gabaki ɗaya daidai ne ya ce ai ya ishi dan adam daraja idan har za a iya lissafa kurakuran shi domin annabi ya ce kullu bani adam habba kowane adam mai kuskure ne bai ce muhti'un ba bai ce khati'un ba sai ce khata'u siga ta mubalaga mai yawan kuskure ne idan ku haka ne yan uwa in kana so ka san menene musulunci ba ka duba kuskuren wani malami ba ka duba kuskuren wani dan agaji ba ka duba kuskuren wasu 'yan anguwa kai ko da musulmi baki ɗaya sun lalace ana gane musulunci ne a littafin Allah da sunnan manzan Allah bisa fahimtar magabata duk wanda zai kalli ma a matsayin shi na maharbacin Qur'ani ya ce shi ne nake dubawa inda ya kuskure nan yake nuna cewa musulunci haka yake to ku shaka babu ya zalunci musulunci wannan ita ce ka'ida da ya kamata a kowane lokaci mu iya bayyana wa mutanen kai ba musulmi bane kai haka sai ka ce eh amma ba addini na bane sani in haka domin a yau inda zaka je gidan kaso anan nan za zaka isko ɓarawon akuya kuma musulmi ko ba a samu ɓarawon akuya musulmi me ya kai shi sata talin akuya kuma yana sallah eh yana sallah tunda musulmi ne ya yi sata ya je gidan kaso wannan yake nuna musulunci ya sa shi musuluncin ma cewa idan har ita akuyar ta kai rubu dinar in aka aka saida ta tana cikin hirz kuma inda take a ɗaure a killace a yanke masa hannu kaga aikin shi daban addinin shi kuma tsarin daban wannan ita ce ka'ida da ya kamata a kowane lokaci duk wanda ya tunkare mu a matsayin mu na musulmi ga kasawar musulmi sai ka ce kwarai kwa musulmi ya kasa amma musulunci bai kasa ba musulunci bai kasa ba ba ka lissafa ni ni a karan kaina kamar hukunci ka ce ni ne musulunci wanda ake kallo kai tsaye duk abin da ya a ce shine musulunci shi kuma yana madina a kwance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wannan wa ma tiku anil hawa in huwa illa wahyuha babu wani abu da zai faɗa a matsayin son zuciya Allah ta'ala ya yabi halayensa na kwarai yake cewa laqad me yake suna آه، وإنك لعلى خلق عظيم سنة الله تعالى يا يبيش يتي فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله يتفى بما رحمة من الله أصنعي الرحمة تشيني قولون أبنجدي لنت لهم كزمن تومي سوكي من سوكي حالي أغريش ولو كنت فظا دا كزمن تو كوسا كوسا غليز القلبي مي كوشن زوتيا zuciya ita ce take fassara abin da gangan jiki yake akai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu walau kunta faddan ghaliz al qalbi sai Allah ta'ala yace lan faddu min hawlik da sun watsi sun barka fa'fu anhum i musu afwa wastaghfir lahum sun yi wa Allah laifi tunda ba masumai bane nema musu gafara a wurin Allah bai ce ba wa lahum sai ce wastaghfir lahum nema musu gafara a wurin Allah duk da ana yi ma wahayi sai Allah ta'ala ya ce wa shawirhum fil amri al'amari na yau da kullum na jagoranci shawarta su domin zaɓi ne daga wurin Allah Allah ya zaɓe su ce sahabban annabi ne a wannan magana da Allah ta'ala yake bayyana mana ɗabi'u da kuma halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana cewa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli Allah mai tausayi ne yana son tausayawa a cikin al'amura ga baki ɗaya shi yasa duk lokacin da kaji ana magana hayaniya kai hata da yaƙi yan uwa da ake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo baya babu inda musulunci ce kai tsaye za ka fara zuwa ka yaƙi mutane ba tare da ka musu musulunci ba matakai ake bi a aikace annabi ya nuna haka a magance ya yi umarni da haka me ke tabbatar maka da haka shekara ɗaya ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara nawa shekara goma sha uku a garin maka bai yaƙi kowa ba da'awa yake zuwa ga tauhidi yana kiran mutane cewa ku bauta wa Allah shi kaɗai. kada ku haɗa shi da kowa suke ta mamaki ni ina da bukata kai ma kana da shi ma yana da ita tana da mu duka muna da gabaki daya a ce abin bota daya a ja'al al alihata ilaha wahida ja'al al alihata ilaha wahidan inna hadha la shay'un ujab a ja'al al alihata ilaha wahida yanzu zai sanya abubuwan bota su zamanto abin bota guda daya bi ma'ana ya kore sauran yace ɗaya za a bautawa alhali bukatun mutane kuma yana da yawa kowa da bukatun shi a ce ubangiji ɗaya shi za a tunkara da bukatun kowa sun manta kuma su suke tunkara warwara idan ka tambaye su Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim Allah ta'ala yake cewa da zaka tambaye su wa ya halice su za su ce ma Allah ne za su ma Allah idan koyan da kuke da yawa da bukatu daban-daban a garuruwa daban-daban ubangiji guda ɗaya halice ku to ko shaka babu shi kaɗai ya kamata a ce kun bota irin wannan an yi tsangwama an cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe sahabbansa an ji musu ciwo an kona ma wasu iyalan yasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo isko sumayya da ita da mijinta ana yi musu azaba mai tsanani ba yanda annabi zai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sabran ala yasir fa inna masirakum aljanna ku yi hakuri iyalan gidan yasir domin makomaku ita ce aljanna wannan ba wai ya ita ga garin makka bane kawai duk lokacin da musulmi suka samu kansu a halin da suke cikin rauni ko da ku suna da yawa ya zama suna da rauni irin waccan mu'amala irin wancan hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci mutanen quraish irin wannan ya kamata kowa ya mu'amalanci mutane sai dai shekara goma sha uku da ya ga abin ya yi tsanani ya hijira bayan ya hijira aka shekara ta biyu tukun aka zo aka yi yakin badar a wannan lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai huta da niyyar yin yaki ba ya huta ne da niyyar ya kwato dukiyar qurayshawa a madadin dukiyar sahabbai da qurayshawa suka kwace sun kwace dukiyarsu ya je domin shi ma ya kwace a madadin wannan bai huta da zalunci ba ko bai fita da niyyar yaki ba amma Allah ta'ala ya haɗa su a lokacin da su ba sa fatan a ce sun haɗu da tawagar da take ana sufanta ta da cewa tana da ƙaya shine mayaƙa ba da wanda ya fita ba amma Allah ta'ala ya haɗa su domin Allah ta'ala ya nuna ma da ni da kai mu ne muke buƙatar kara da kuma wuta domin mu tayar da hayaƙi ko wani abu makamanta idan Allah ta'ala ya tashi ta yadda hasken shi kai tsaye ke bayyana shi sai aka zo aka yi yawmal furqan yawmal taqal jam'an ranar da sahabbai suka ci nasara ku duba ɗan uwa a wannan yaƙi annabi ya fita da zuniya yaƙi aka zo aka yi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam dole ta kama shi ya samo fursunan yaƙi mutum saba'in yana da damar ya ce a kashe su gabaki ɗayansu aka tambayi Umar dan Khattab wata shawara kake badawa yace ni shawara da nake badawa tunda su basu dubi ƴan uwantaka ba ta mu mu uwan uwansu ne dan addinin mu ya sha bamban suka taso daga Makka suka zo suka yaƙe mu bai kamata mu ma mu nuna cewa mun san su ba tunda basu nuna sun san mu ba suka yaƙe mu Allah ya ba mu nasara akan su bai kamata mu ma mu nuna mun san su ba rahama ba Jinkai ba su tausaya mana ba kan mu tausaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ya saki tambaye wasu daga cikin sahabbai akwai ma wanda ya ce ya rasulullahi ni abin da nake gani shine kawai a tona rami a kunna wuta duk a banka umar ya ce ni shawarar da nake badawa shine cewa a ba ma kowa wuka ya samu dan uwan shi na jini ya yanka dan kar ma wani ya kashe ma dan uwa ka rinka jin haushin shi yanda suka nuna ba san mu ba mu ma mu nuna wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya abubakar siddiq me shawarar abubakar sai ce ya rasulullahi wa'annan mutane yan uwanmu suka yaƙe mu waɗanda suka mutu sun mutu a ciki wanda muka kama mu amshi fansa mu musu kyakkyawar mu'amala ba mamaki wannan ya sa su dawo su musulunta ku sauna abu mamaki daga cikin mutanen da aka kama har da abul as abul as din nan sirikin annabi ne mijin zainab ya taso daga makka domin ya zo ya yaƙi mijin mahaifin matashi diyar a gidan shi ya bar ta aina a makka kuma ya zo domin ya yaƙi babanta kuma Allah ta'ala ya kaddari ya kama aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi idan kai ne ga ya mana hukunci gare shi ta sa kuso nawa ba iyaka amma annabi sallallahu alaihi wasallam wata hikima da yi yanda ake amsa fansa a hannun kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abul as'i eh, kai ma sai ka fanshi kanka sai ka kawo abun fansa kun za a sake ka tausayi da kuma alaƙa ta mace da miji zainab sai ta ɗauko mai yake suna sarƙa ta wuya wadda umuna khadija ta bata lokacin da za a kai ta gidan mijinta sai ta hudda wannan ta bado domin a zo a fanshi mijinta annabi yana gani sai tausaya mata bai ce ba ya za a yi ya zo ya yaƙe ni ke kuma ki ɗauko ki fanshe shi na tsine miki annabi wannan bai ce ba as na kashe auren bai yi wannan ba amma dai yadda kowa ya biya kai ma sai ka biya ga matar shi ta biya sai ce wannan ba shi bane abin da zamu sharadi da kai yarjejeniya ce ka je ka maido ta wannan dukiyar amayar zaka kawo mana Zainab zaka je amma ba tare da kisa ba mu'allu shahid ne yake nuna ma anan wa'annan mutum 70 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama Annabi kashe shi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya nuna ma cewa shi Annabi rahama ce amma wannan baya nuna cewa addinin musulunci addini ne wanda zai iya ɗaukan wulaƙanci ko kuma tozartarwa ko ƙasƙanci komai addinin musulunci ya tsara shi ko da wani lokaci abin da Allah yake gaya mana shine cewa mu nisanci fitina wadda ba azzalumai kaɗai za ta ba wattaqu fitnatan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah واعلموا أن الله شديد العقاب الله تعالى شكوني سنتي فتنة ودا إذا تزو با ودن دسكي الظالمين كدي ذات شفابا ko yaƙi ko tashi hankali ko zanga-zanga ko ƙone-ƙone da wasu za su iya yi da sunan hira ko kishi na an taɓa musulunci ko wasu dokoki na musulunci kar ka taɓa tsammanin cewa abun zai ƙare ne akan wa akan wanda ya yi shi ko kuma akan wanda aka yi don shi yana daga cikin manhaji na mutanen da suke ba sa tafiya akan manhajin magabata salafu salih idan aka yi wa ɗan adam ɓanna ko abin da ya ɓata mai da rai sai ya dubi menene turawa suke yi domin nuna ɓacin ransu domin shi ma ya aikata turawa ne suke yin zanga-zanga su ƙona kaya su ƙona kaza a gari domin an musu ba daidai ba musulunci bai kawo wannan tsarin ko da an bata ma da rai kana da hanyoyi da dama wanda musulunci ya nuna dan da za ka taɓa bincikawa ka gani da aka yi yaƙin uhudu aka kashe aka kashe sahabi saba'in aka fasa wa annabi kai aka karya mushi haƙori wata zanga-zanga sahabbai suka yi a garin madina domin a lokacin akwai yahudu a lokacin akwai kiristoci a lokacin akwai wasu daga cikin ma wani nau'i na majus masu botar wuta sabai anya sun ce tun da ƙureshawa arna ne suka yi muna haka mu ma mu zo mu kona gidajen wa'annan ba su yi ba annabi bai sa su ba idan ku kana so ka tsira to sai imanin ka yayi kama da nasu Allah ce fa in amanu bi misli ma amantu ta dawo Allah ce idan kun yi imani da kwatankwacin imani makamancin imani da su sabai suka yi to kun shirye shi yasa ko sallaka in ta sha bamban da tasu tasu dai karɓaɓɓa ce domin har a gidan tun a nan duniya musu alƙawalin aljanna in kai azumi ya sha bamban da nasu ka sani cewa ba shi Allah yake so ba domin su ne alƙur'anin ya sauka suna raye annabin da aka saukan ma alƙur'anin yi azumin a gabansu suka gaya yake yi don haka duk lokacin da ɗan adam yake so ya san cewa ya ake zaman lafiya ya ake nuna ɓacin rai idan ya zo sai ya bincika ya gani yaya magabata suka kasance wallahi ɗan uwa ba ku abina ba shi rantsuwa kowa daga cikinmu yana jin ciwo yana jin haushin ya ga wata mace a ƙasa irin nijar wanda ke da kai katar musulman ne ya ganta tana shiga irin ta arna ko ana yin wasu abubuwa waɗanda suke kafirci na tsantsan shi ran kowa yana ɓaci amma karin wanta muna da magabata muna da malamai waɗanda suke rabbaniyina shekul islam ibn taimiyya ahmad dan halim yake cewa falyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wala yakun nahyuka anil munkari munkara falyakun amruka bil ma'rufi ma'rufa umarni da kyakkyawa da kake yi ka yi shi ne ya zamanto ta ga hanyar da ta dace wala yakun nahyuka anil munkari munkara hanin ka da banna kada ya zamanto banna ne me ake nufi da wannan wani yayi banna sai kai ma ka zo kai banna domin gyara wannan bannan kuskure ne ko da waye shi shi yasa a ka'ida ibn mas'ud yake cewa man kana mustannan falyastanna bi man qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi fitina. ulaika ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu abarra hadhihi al-ummati quluban duk wanda zai nemi wani mutum ya ce ni shi zan bi shi zan yi koyi da shi sai ya ce to da dubi mutumin da an ga karshen shi mutumin da ya bar duniya man kana mustannan falyastanna bi man qad mat wa yake gaya ma tabi'ai yake gaya ma fa innal hayya domin raye la tu'manu alaihi fitna babu wanda zai amince cewa fitina ba za ta same shi nan kusa cikin arba'una hadis mai annabi yake cewa inna rajula la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa sira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha shi yasa kullum ka rewaita yin addu'a Allah ya tabbatar da kai akan sunna ya karbi ranka akan ta wani zai iya cewa a to wannan alama ce ta cewa an tsorata alama ce ta kaza duk ba shi bane yabon mai yabo baya ƙara maka komi baya arzita ka kuma baya jinkirta ma rayuwa sannan kushewa mai kushewa ko zargin mai zargi bai isa ya sa ka mutu lokacin ka bai ba kuma bai isa ya hana ka komi ba ko da lokaci ne ya kamata mu duba mai sahabbai suka ce sabon annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa nake ga idan kar wani ya ce wannan annabi ne wahayi ake masa su ba a yi musu wahayi amma sun zauna da wanda ake ma wahayi Allah ya ce wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' sabilil mu'minina ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله تعالى يقول ومن يشاكك الرسول duk wanda ya saba wa Allah yake kokarin ya fito na fito da tsarin da manza Allah zo da shi ba a bisa jahilci ba min ba'di ma bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana a gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma yake bin wata hanya ba hanyar mumunan nan ba su wane ne wannan alif da lam take gaskantuwa a kansu su wane ne mumune a lokacin da wannan aya ta sauka sahabai wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai Allah ya ce nu wallahi ma tawalla za mu jikinta mishi abin da ya jikinta wa kanshi da ƙarshe ina za a wa nuslihi jihannan sannan kuma mu shigar da shi wuta ya wuta take Allah ya ce wa sa'at masira makoma ta yi muni idan ta zamanto ita ce wuta yan uwa masu daraja sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake ga musu fitintunu za su bayana annabi yace satakunu ba'di asara wa umurun tunkiruna bayana za ku ga son kai ba Kere. ribda ciki sama da faɗi da kuma abubuwan da kuke kyama bayana annabi shine jagora wa zai biyo baya abubakar wa ya biyo baya umar bayan shi usman bayan shi ali da yake cewa bayana bayana nufin kai tsaye ba sabai sun ga wannan hajjaj ibn yusuf saqafi me ya yi har sahabi ya kashi ya daure manyan malamai ya bibigi wasu da dama daga ciki hasan basari da aka ce me za ka faɗa game da Hajjaci sai ce la nuhibbuhu wala nasubu la nuhibbuhu ba ma son shi saboda mummunan halayen shi wala nasubu kuma ba ma zagin shi saboda shugabancin da Allah ya bashi da annabi ce ta satakunu ba'di athara wa umurun tunkiruna a wata riwaya sai sahabbai suka ce fa ma Amuruna ya rasulullah me kake umartar mu idan muka samu shugabanni ko jagorori da za su yi rubuta ciki ko su sama da fadi ko su zalunce mu ko mu rasa yadda za mu sai annabi ya bayyana musu manhajin magabata salaf as-salih sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isbiru hatta talqauni al haut ku yi haƙuri har yaushe kullum ana yi annabi ya ce har mu haɗu akan tafkin alkausara a ina yake a garin aniyar ka san magana kiyama ce haƙuri da ake cewa kai innama yuwaffa na ajar bighairi hisab kala uku ne daga ciki akwai haƙuri akan ala aqdarin lahil mu'lima daga cikin al'aqdar shine Allah ta'ala ya jarabi mutum da iyalinka ya jarabe ka a kasuwancinka ya jarabe ka da abokin zama ya jarabe ka a wurin aikinka ya jarabe ka da shugabanka ya jarabe ka da wanda yake kasanka kai kai ya bi kai kiya jarabawa ce iri daban-daban a wata riwaya a wani hadisi afwan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sabai ce ya rasulullah ka ce bayan mu za a samu shugabannin da bayan da tsarin da kake tafiya za su tafi kai ba ya za mu yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yake tambaya ce ya rasulullah idan Allah ya jarabe mu da shugabannin da suna tambayar mu haƙƙin su haƙƙin su akan mu suna nema sai mun ba su koda da ƙarfi ne sannan kuma suna hana mu mu haƙƙin mu domin a ƙa'ida akwai alhuquq wal wajibat droit et akwai abin da yake naka ne a baka akwai abin da dole ne kai ka bayar ko a gidanka akwai abin da dole ne matarka ta yi maka akwai abin da dole ne kai ka yi mata ɗanka akwai haƙƙin shi a kanka ka tarbiyyantar da shi ka ce da shi halal kai kaza kai kaza akwai haƙƙinka a kan shi shine ya ma biyayya to idan suna neman su a wurin namu haƙƙi a matsayinmu na mabiyansu talakawa sun hana mu ya za mu yi ka ji matsala ta faru nasu haƙƙi za su amsa koda da ƙarfi ne namu haƙƙi ba sa ba mu menene shawara ina mafita ya rasulullah annabi bai ce ku musu tawaye bai ce ku ƙona kayansu bai ce ku yi zanga-zanga bai ce ku yi komi ba sai annabi ya ce tu adduna alhaqqa allazi alaikum wa tas'aluna allah allazi da haƙƙin ku da kuka san cewa na gabanni ne haƙƙin shugabanni a kanku annabi ya ce ku bayar na nufa annabi ya ce ku roƙi Allah Allah ba in Allah ya kwatan muku akwai wanda zai ja da Allah kai kai kaza da ni da kai duk mai sarauni ne amma duk wanda ka gani a sama Allah ne kai shi sama duk wanda ka gani a ƙasa Allah ne bar shi a ƙasa annabi ya gaya mafita kana da dama da za ka yi mutalaba ina neman haƙƙi kaza ina son haƙƙi kaza in baka samu ba ka nema ta ga hanyar tira ce kaka tara rigima bari buga mu ƙaramin misali ni daga jifa na zo ina tuna lokacin da aka yi zanga-zanga aka kashe wuta ce na kan hanya waɗanda suke nuna wane da ya zo daga gabas shi zai tsaya wanda ya fito daga yamma shi zai wuce aka yi kone-kone aka kashe abubuwa da dama wallahi tallahi tunda aka kona su har yanzu hukuma ba canza su ba kwalta da mutum zai zo sanya taya ya kona hatta yi rami ba ka duba cewa hayakin nan ya cutar da makwabcinka wani wanda yake da asim ka cutar da shi shi ya kafa dokar yana goyon bayanta sai ka kunna taya sai hayaki ya shiga gidan wannan mai asim aka yi kone-kone a tunaninka je ka bincika ka ji wallahi ko konsaye ba za a rage mai dala a kuɗin shi ba domin a yi muku gyara kuɗin ku ne za a ɗauko in an gyara kuɗin wa kuɗin talakawa an zo an ce ka bada haraji ka bada ni an ce in biya fitanci na biya aka tara wannan kuɗin sai aka zo aka kwalta sai ka zo ka sake konawa sai kwalta ta lalace me bambanci ka da wanda zai hudo kuɗi yana lissafawa in ya ga sun kai jika ɗari sai huda talatin sai jewa a wuta baka da bambanci da kai shi wani zai mamaki ya aka haka a matsayin mu na ahli sunna sunna kenan abin da ya zo daga annabi a gaya mutane sallallahu alaihi wasallam huwa qudwatuna Allah ta yi wa in tuti'uhu ba baka cewa ni ahli sunna ne zan daga wandona zan bar gemu na zan yi kaza amma sunnar a zauna lafiya ban yarda da ita ba da saura gabaki ɗaya ake bi abdullahi dan umar saboda tsabar zakalkalewa da kuma riƙewa ko in ce makalkalewa sunna ta Manza Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki af'alur rasul kamar yadda malamai suke bayani akwai aikin da yake ya shi akwai abin da ya shafi shi ya shafi kowa akwai abin da ma malamai suna magana kan cewa jibilla ce ɗabi'a ce ta shi ya aikata akwai inda annabi ya taɓa zuwa ya gudda wandon shi ya kama ruwa ya wuce abdullahi dan umar idan ya zo zai wuce ba kama ruwan zai ba sai ya zo shi ma ya cire nashi wandon ya duka ya wuce saboda tsabar rukun sunna amma duk irin wannan sai da zama hajjaji ibn yusuf sakafi abdullahi dan umar yana bin shi sallah yan uwa kar ku yi tsammanin ran bai ɓaci ko bai ɓata mana gare ba amma wallahi mun san cewa la malja min allah illa ilayhi duk abin da ɗan adam zai iya nemi wani abu a wurin Allah sai ta hanyar Allah ne bin Allah maganin wayo Allah amma idan na ce zan ajiye ayoyi da hadisai gefe in ɗauki wayo na daga gwamnati ta kawo wanda ya fi ni wayo suna na sori na tashi da aiki idan na yi amfani da ƙarfi na daga an kawo na sama da ni wanda ya fi ni ƙarfi magana ta ƙare amma idan na bi tsarin da musulunci ya ce sai in zauna lafiya in samu lada a wurin Allah kuma ina fatan bukatuna Allah biya mini idan ma bai biya mini a nan ba da na yi wa Allah biyayya zan samu lada ko zan samu ba bin annabi biyayya lada ne ko Allah ce man ja'a bil hasanati falahu man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha hmm. wa man ja'a السيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله تعالى ce duk wanda ya zo da aikin alheri guda ɗaya Allah zai ba shi lada guda goma kaga sunnan nan addinin annabi Muhammad ana gina shi ne akan dalili Imam Ahmad yake cewa dinin nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata athar la targabanna anil hadith wa ahlihi fa ar-ra'yu laylun wal hadith nahar wa la rubbama jahila al fata subul al huda wa shamsu bazigatu laha anwar addini annabi muhammad akbaru sallallahu alaihi wasallam arwayto ni haddathana ni daga wani zuwa wani ni'mal matiyatu lil fata ma da lada abin hawa da zai kai ka gacci idan ya zama to asar gurabai ko kuma dalilai yace la targabanna anil hadisi wa ahlihi kada ka kuskura ka kyamaci hadisi ko kuma fassarar da malaman hadisi suka yi magabata sai ce fa ra'ayu ka kaga ra'ayi sai ce wal hadisu naharu in ka bi ra'ayi dare ne duhu ka bi amma wallahi hadisi idan ka bi shi ka biye ne yanzu nan ba mamaki in ce duk wani mai hutula ya daga sai an samu wanda ke da hutula ga katon hutunan nan ga wannan dan dare ne inda ba dare ba ne aka fara wa'azin gobe da sahi ba za ka ga masu hutunan nan sun kunna ba ana da bukatar haske sai ce wala ruba ma jahilal fata subulal huda ba mamaki ka ga matashi mai neman gaskiya ya kauce mata ya jahilci gaskiyar amma kuma shamsu ba zigatun laha anwar rana ta huto ta yi kau tana da haskinta amma kuma ya rasa ina gaskiya take shi yasa duk mutumin da ya ce zan ɗauki alkur'ani in fassara fasda bi ma tu'mar tabbat haka aya take amma dubawa ya riga ka fassara in ka ce hadisi ne sai mu ce a wani littafi ya inganta e mi malamai suka fassara hadisi ka san dai da ni da kai wanda tun muna ƙanana ake bamu laushi muna ci ba za mu zo yau mu ce muna da fahimtar da ta sha gaba da sahabban annabi da su suka gan shi da idon ba da idan su malamai sun riga sun komi me ya kamata malamai suka ce masu hikima suka ce da na gaba ake gane zirgin ruwa wa'annan sun rayu akan musulunci sun rasu akan shi annabi ya musu albishi da gidan aljanna akwai mutumin da ma annabi ya ce har gidan nashi na gani umar dan khattab umar annabi ya ce na shiga aljanna na ga gida kyakkyawa mai kyau annabi ya ce sai na tambaya gidan wane ne sai aka ce lifatan min quraish gidan wani matashi ne daga cikin qurayshawa annabi ya ce sai ne tsammani gidana ne ya yi tsammani gidan shi ne sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ai ba gidanka bane gidan wane ne sai aka ce aka ce masa gidan Umar dan Khattab yace da na shiga gidan ina yawatawa sai na ga wata yarinya kyakkyawa a cikin gidan kuma annabi ya ce sai na yi gaugawa na fito umar yana mulmushi ana gaya mashi gidan shi a aljanna sai ce sai na yi gaugawa na fito sai ce me ya fito da kai da gaugawa ya rasulullah sai annabi ya ce saboda na san kana da tsananin kishi ya kai umar sai umar a madadin dariya sai fara kuka sai ce ya rasulullah ko zan ma wani kishi ai ban da kai annabi uba ne annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummahatuhum dan haka ɗan uwa kiran da nake yi na ƙarshe ga kaina a matsayina na ɗalibi gare ku kuma a matsayin ku na ƴan uwana shine cewa wallahi duk lokacin da wata matsala ta taso mu waiwayi malamanmu kada mu ɗauki hamasa domin Allah ta yi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu min da a ce abubuwa masu rikitarwa za su gujiro. sai mutane su maido su zuwa ga manzan Allah bayan ya rasu zuwa ga sunna shi su maida al'amarin zuwa ga ulil amr malamai suka ce ulil amr a nan abin da ya fi ɓabbaƙuwa kai tsaye su ne malamai ta da cewa kalmar ulil amr tana ɗaukar malamai da shugabanni amma wace ƙarina take nuna malamai ake nufi a nan da Allah ya ce la'alimahu allazina yastanbitunahu minhu malamai waɗanda suka kai matsayin ishtihadi su suke iya yin istinbat za ka iya samun shugaba yana jagorancin mutane amma bai iya istinbati yadda ba ka iya shi ma baya iya kuma biyayya a gare shi ya zama wajibi shi kuma ya nemo malamai su kewaye shi amma idan na ce an muni zan gyara wa mutane ina mako masu take da hamasa ta ko da nawa ra'ayi ko da wani abu kuma haka wallahi za a zo a fada halin kakanikai mun san lan na illa ma kataballahu lana kuma wannan addini annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah zawali al-arda fara'aitu mashariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayabulu ma ne Allah ya tattara mun kasa ga baki yanta sai da naga gabacinta da kuma yammacinta annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma mulkin al'ummata sai ya kai duk inda Allah ta'ala ya gwada mu a wani hadisin annabi ce babu wani gida da za a yi shi da laka ko a yi shi da ice ko a yi shi da yake suna da ciyawa in dai hasken rana zai shiga cikin shi sai musulunci ya shiga cikin shi bi izzi azizin au bi zilzali kullum abin da zaka duba i kokarin ka shuka ice na kwarai kada ka damu cewa sai ƴaƴan su hutu bari ka shuka ko da bayan ka tafi ne ƴaƴan su hutu wasu su aukana inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala ana ya kamata mu tsaya abin da mu faɗa daidai Allah ta'ala ba mu lada abin da mu kuskure Allah mu ɗauki sarki ya fi muna wassalamu alaikum wa rahmatullah sheikh malam thalisu shugaban majalisar malamai na difa sakataren education et formation lalle mun sha formation da education allah ya ba mu ikon ɗabbaƙawa allah ya ba mu ikon aiki da abinda malam ya ja hankalinmu a kan shi to dare ya tafi da dama suna jiran bayanai waɗanda ya kamata a yi ma jama'a su